الحديث الرابع والأربعون حديثنا أربعين دهدو عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الرضاءة تحرم ما تحرم الولادة الرضاءة شايروا تحرم ما تحرم الولادة كان حرمت أبند هيفية تكي حرمت معنى إذا ما تتهي فيك كان مطيم ما mahaifiyarka باك أورنت a shari'ance baka auren ƴaƴan da duk ta haifa baka auren kannanta domin sun zama kannan mahaifiyarka ƴaƴan da ta haifa sun zama yayyanka ko kannanka baka baka auren mahaifiyarta dan ta zanto kakarka to haka matar da ta shayar da kai baka ta a shari'ance baka auren ƴaƴanta domin sun zama yayyanka ko kannanka ba ka auren kannanta ko yayyanta domin sun zanto kannan mahaifiyarka ko yayyan mahaifiyarka ba ka auren mahaifiyarka don ta zama kakarka shine ma'anan arraba'atu mu ma su da su wata irin shayarwa ce wadda suke haramtarwa yadda hadisi ya tabbata sai in mace ta shayar da yaro so biyar shayarwa so biyar me ake nufi da shayarwa so biyar ka ba shi mama ya kama ya sha ba tare da an kwace ba shi kadai ya saki ɗaya ke yanzu wannan baya tabbatar haramci baya tabbata da wannan idan ya sake kama mama da kansa a karo na biyu ko aka ba shi ya sha ya sha ya sha ya sha dan kansa ba tare da an kwace ba ya saki biyu ke har yanzu wannan ba haramci a tsakanin shi da ita ko ƴaƴanta a sake ba shi karo na uku ko ya karba da kansa ya sha ba tare da an kwace ba ya saki da kansa uku kenan idan aka yi haka har sau biyar to wannan matar ta zama haramun a kansa in adadin bai kai biyar ba babu haramun idan ya kama yana sha ba tare da ya saki ba aka kwace ya sake mayarwa da kansa to har yanzu ɗaya ne sai in ya saki da kanshi ne sannan aka samu marra ina fatan kun fahimta arraba'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada wato lokacin muna Saudiya wani akwai wani aure wanda wanda in jarida suka samu sa wai auren da yafi kowanne bakin ciki a tarihi akan kallon to a iyakacin sanin su haka suka ce auren da yafi kowanne cike da bakin ciki mutum ne yake neman yarinya da aure tsawon lokaci tana jami'a yana jami'a ana rubuce rubucen wasiƙu an yi soyayya an daɗe aka zo aka ɗaura aure ranan da an ɗaura aure ana maganan tarewa dama su can suna da wata al'ada da suke kira shaharul asar wato idan aka daura aure sai mutum ya tashi dan Maiduguri ne ya tafi Kano ya je kama hotel guda tangame mai yayi wata ɗaya shi da amaryarsa ba sa jin kowa ba wanda ya san inda suke a duniya sai su kadai to suna da wannan al'ada wato sharul asal to an daura aure an gama komai zai tafi sharul asal kawai sai wata mace ta rogo a guje tace ai ni na rene su na shayar da su lokaci kuma aka yi bincike aka tabbatar da haka yanzu ba magana in fasakan nikahu nikahu tilka'iyya ai ba sai ya saki ba aure ya lalace da kansa da kansa ne auren ya lalace baya bukatan a ce ya sake ta domin ba a maganan komai a cikin wannan ba a maganan hatta kyar kawai aure ya rabu ko ba aure tsakanin su ba ne. ka ga dai wannan angon ya gama da tashi hankali a duniya inda an riga an zauna to da an samu labari kuma sai a rabu wannan haɗuwar ba a kiranta da suna zana tunda ba su sani ba laisa alaikum jazahum fi ma bihi walakin ma ta'ammat qulubukum inna allaha tajawaza li an ummati al qata'a shi ne ai shine ma'ana ar-rida ar tuharrimu ma tuharrimu al-wiladatu sannan ba wai ita wannan matar da ta shayar da yaro a wannan matsayin muka ce ta haramta gare haka haka ƴaƴanta duk sun haramta haka jikokin da sun haramta gare shi kamar dai dangantakar mahaifiya ne to haka kuma idan wannan matar mijinta yana da waɗansu ƴaƴa to wannan ƴaƴan na wannan mijin ma wanda ba wannan matar ta haife su ba su ma duk sun haramta gare shi saboda abin da suka ce ai ita wannan matar ba ita ce sanadiyar samar da ruwan nono a cikin mamanta ba kusantar mijinta ne yake gadar da samuwar ruwan nono a cikin maman mace don haka shi ma wannan haramcin da nasuwa zuwa gare shi da yayansa kun fahimci wannan da kyau a'a inda kai hakuri da labarin zai zo nan gaba wannan haramci da muka faɗa ta fuskar aure kenan ba zai aure su ba sannan kuma yadda ya halatta ya zauna da kanwarsa ya keɓanta da ita ya halatta ya zauna da waɗannan tunda ba aure tsakanin su yadda ya halatta su yi tafiya su kaɗai daga shi sai kanwar shi wadda suke uwa ɗaya ba ɗaya ko ba ɗaya ko ɗaya haka ya halatta su yi tafiya daga shi sai wacan tun da ita maka wani muharrama sa da sauransu kallo hukuncin kallon su hukuncin kallon kanne ko yayye tafiya da su keɓanta da su duk hukuncin su shine hukuncin yadda yake tsakanin shi da kannansa ko yayyansa mata amma abin da ya shafi gado to baya shiga cikin nan gurin da gado kun fahimta ban da gado irin yadda kuma bai halatta ba lokaci guda ka auriya da kanwa a haɗe to haka matan da mace ɗaya ta shayar da su ko da wannan gidansu da wannan gidansu da su mace ɗaya ta shayar da su bai halatta ba ka haɗa suka aure su lokaci guda kamar yadda bai halatta ba ka haɗa ya da kanwa lokaci guda irin yadda bai halatta ba ka auri mace ka je ka auro kanwar mahaifiyarta ka hada lokaci guda ko ka auro kanwar mahaifinta ka hada lokaci guda to haka idan mace ta shayar da wannan nono duk da ba ita ce mahaifiyarta ba to bai halatta ba ka auri wannan wanda aka shayar da kanwar wanda ta shayar da ita ka hada su lokaci guda shine ma'anan arraba'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu wannan muttafaqun alayhi